حدثنا شعبة أنا عبد الله بن عبد الله بن جعفر قال سميت أنس أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة للنساء النبي يا بن دوت مسجد كل ما تمشي يضب لعن من إناء واحد هنا وان كان مسجدا زاد مسلم سنة عبد مسلم يقال ووهب عن شعبة من الجنابة وفي بيت يضب لعن من إناء واحد من الجنابة kun san da kai eh a menene babu a ah, tabriqul ghusl wal wudu'i bambanta rarraba wanka da alwalla wato ayi alwalla sannan ayi wanka ko kuma ayi wanka sannan ayi alwalla ويذكر عن ابن عمر عن روايته عن روايته ابن عمر انه غسل قدميه بعد ما wato ya yanke kawafinsa bayan abin nan ruwan alwala ya buke wato kenan nan tabrik ilgutuli wato kenan duk ɗauki ka yi yanka baka wanke wani abu ba har a jima ka tsara kai ka ci gaba da yi kun gane kamar ka manta in ka koma wato kana iya ci gaba nan ga shi har abin nan gaɓuɓuwa sun buke sannan ya kai ci gaba da wanke kawafu وحدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن عبد الجاد عن كريب بن علم عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة ميمونة تأتي ولا تبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسل به ما أذى مع النبي صلى الله عليه وسلم فادرك على يديه يجب الرواء جهنم أنت وغسله ما ينكس مرتين مرتين سيدي بيكوك مثل إكو فيما أو ثلاثة ثم أبرد بيمينه ثم وجب بدعما ما يألتم على شماله بك ذهبونك فغسل مذاكيره وينكي قبل ريكي ثم دلك يده ثم يوي إن أبن يكفي بني يهنس بالألوى فيجوز أهنس بالقطان ثم تمنى من ثم يقول كربع فيه ستع الشاقع ثم غسل وجهه ثم ينكي التوكيد ويدود أهنس ثم غسل رأسه ثم يوانك تنسك ثلاثا فأوكي ثم أبرد على جسده ثم يوجد رياض أبن من جسده ثم تنهى من مقامه ثم يبني سنت بغير مطعمه sai da sala wannan ya nuna kenan sai da wani aiki na tafiya sun yawan ta kawafi wannan ya nuna ya rarraba kun gane ko babu man abraga bi yaminihi ala shimali fil ghusl wanda ya zuba riya da damansa akan hagu ga wanka wato kana ɗebuwa ga dama kana zuba mu hagu mhm. hmm. za a samu a kan alwala ba haka nan sannan ka tsoma hannu ka murza kai sannan ba haka nan ka daidai ka zuba kai uku to haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Abu Awana حدثنا الأعمش عن سالم بن عبد الجعد عن كهيب مولى ابن عباس عن ابن عباس أما ميمونة بنت الحارث قالت ودعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا ما أزعم ما أزعم النبي ya fitar ne rufe shi da mayafi ta sabba ala ya zuba ruwa akan hannunsa wanda sallah ya yanke ta maratan aw maratan ko sau biyu qala sulaiman la adari hada kara salisata am la ya ambaci yanki na uku ko bai ambaci yanki na uku ba ثم أبرد بيمينه ثم يجب رياض da على شماله بسبه وهذا ينكي فرجه ثم قاد لك يده بالعل ثم هم منه بيان جوي أبن يجوج سيدة aw bil hadi ko ko shi da ga bango sun ma kamal wannan sannan ko ba shi ya sanka kai shaka ya ga fara wata shi yanka hukka shi ya da da hannunsa ya ga fara rafa ya yanka kansa sun ma fadda ala jasadi sun ya zuwa ruwa ga jikinsa sun ma tana hasan yan nisan ta ko da fara kadama ya yanka kawafinsa kama wal tuhu khirqatan mudda ta ni kallewa ta ke na masawu fa qala bi yadihi hakaza yace a'a bari walam yurid hawa ta bainihim ɗaya abin nan ba yan amfani da kyallen ba na sai ya abin nan eh, saboda saboda kazantarsa kun wanda ko a ah, ihu mhm. mm. eh, ya fi tare suke tare suke to nan ƙala ah, anas nan abin wajen a abin nan tawul malamai sun saba wajen amfani da tawul wato wajen abin nan maganganu biyar wato bila harkin da yana kuma sun ce da yanka da alwalla ko wani kayi abin nan kana iya shahewa da kyalle wato kana iya sa tawul ba da bambanci ba to kuma cikin wannan wani ya ce alwalla kawai ake sahewa ban da wanka ko wani ake wanka kawai to cikin wannan hadisi dai akwai ya halatta kenan mace ta wa mijinta hidima don ta ta kawo masa ruwa lil azwaji wa tazabtul ma'i sannan ruhewar ruwa wanda za a yi amfani da shi har a zo wa sabbi ala yadi dina idkhalaha fihi zubawa aka hannu ba an tsoma ba قال ابن بطال الحديث معمول عند البخاري على انه كان في يده او في فرجه وكان fannin yana ga farjin sai yana ɗigowa da dama yana zubawa fala zalika da laka yadda hudul alidan ka wato da ya gama sai ya goge shi da kasa wanda fala hawa da kala bi khala fi bi gabarin fitar da hannu cikin abin nan yin alwala amma fadal ma bi yamini ala shimali fil istinja'i wa huwa bi washin wato wajen kama ruwa kana mutum na kama ruwa ɗiba dama yana zuba abin nan wannan an san dalilin shi ni wasin wahidin ba a bi su gairi ba bai ya kana samun ruwa kuma kana ɗaya ruwa da hannu ko wa ma fi gafil a tsara wa in kana al-ina'u allazi yatawadda'u minhu ina'un wasi'an yada'uhu an yi wa ya minhu al-ma'a bi yaminihi wato in ya zannu abin nan dan kaɗan ne wanda yake hannu guda ke shiga wannan haka ne wa in kana da yi ko kal kamatin ya da'u an yi tari in ko azan kaɗan baki ne to sai a hagu yana karkatowa wa yasibbu a maa ala fa'ala yaminihi to mu gaba Mm-hmm. Eh ya daga nan sannan koma don ya wanke abin nan. Eh. Wanda yake yana da wurin wanka mai kyawu ya ya fasu yanki ya tafi da shi ba ya nisanta ba. Eh, daga ƙasa ne, kamar ƙauye. Mm-hmm. Eh. ainihin wanda ke fadowa a cikin lokaci zai ba ta ruwan ba to za iya wanka a rage kuma ganin ma yana iyawa ayan da ka ya rage cikin zai suka da kai amfani da shi ba sai ka in shiga tsayin jikinka ka yi kai wankan wannan shi da khilafa babin idza jama'a thumma ada wato mutum yayi jima'i sannan ya so komawa shin sai yayi wanka wa man dara ala nisa'i fi jislin wahidin wanda yake kuma yana son duk sadu da iyalansa amma bai yi wanka tsakani ba ya halatta kun gani eh. <laughs> da haddasa muhammadu ibn Bashar قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن شيبه عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابيه وتمنتشر قال ذكرته لعائشه وتنا ان بتي wannan hadisi ga Aisha nake yana yiwa mutum yayi jima'i sau biyu da yi wanka tsakani ba fa qalat yarhamullahu aba abdurrahman wato Allah ya ji kan aba abdurrahman wato Abdullahi ibn Umar kuntu utayyibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gan ina samu mu annabi da turare ko ya tsufu ala nisa'i su je ya ga matansa ثم يصبح مجرما ينتهي طيبا ثم يواعي جريم من هارما da hajji wanda ku ɗiba yana abin nan turarensa yana yana yana wannan ya nuna ga annabi sallallahu alaihi ba wajibi ne raba kwana ba wato lokacin da zai yi tafiya zuwa eh, abin ko hajji ko wani abu lokacin ƙuri'a sannan babu rabo eh, yana yi wa wato ya sadu da iyalinsa duka kuma wato yana yin wannan don sawar shaɗi ga iyalinsa kai ya kyale su tun da babu abin nan kuma wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran mutane bane ya yi ta ƙarfi kun hanga ko da yadda haka nan da yake yiwa ga mutum da ya ya gaba ga iyalinsa eh. Eh. an ambata alwallah mun yi alwallah an yi a magana shahar kai eh. eh eh a fahimci an sai ta burga

sai sannan ɗauko sabulu ya yi ba zai taɓa zaka musa ba na ta alola ta yi wani sai sake eh yadda za ta da sabulu ba ba to kamar su gaba yanzu Hmm? ya fai abin nan cewa yayi ya fai abin nan cewa yayi shi abin nan Abu Abdurrahman ina ne mun kai abin nan wato yana cewa ba a sa turare abin nan ba a sa turare kamin a yi hajji in mutum zai harama da hajji ba zai sa turare ba sai su yanka kawai sai ta ce a'a yana yiwa abu nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da saduwa da iyalin ina sa mai turare sadu da iyalansa sannan su yanka ya yi harama da hajji duk da aka turare na nan yana kamshi da laifi. ka gane ko eh ya ta ga abin ga malikiya ah, mutum ya nisanta domin ya ta turare yana kira da jima'i Eh, wanda ba abin nan buhari yana ganin bayan ka harama ba ka isa turare amma gaba ka yi harama kana isawa yi yadda annabi ke isawa hmm. babun idza a sun aada ko حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه النبي هذا هنا جوا وجماعة في الساعة الواحدة من الليل cikin sa'a guda na dare wannan hari ko ta rana wa kunna ihda ashara goma sha ɗai wato har da kwakwalai biyu kenan qala qultu li anas sai ma anas awa kana yudiku yana iyawa qala kunna natahaddathu muna hira annahu udiya qiyata 30 an ba karfin mutum 30 wa qala sa'id an qatada inna anasan haddathahu tis'a niswa wa fa kenan ban da kwarakwarai kun mun da ko kun kun wani da wato an ahizu ta annabi ga komi babu gafarin mazi wato nan wato sai abin nan matan kun san ko shi kenan dahalul madi wal wudu'u minhu wa madi da yin alwala saboda fitan madi wato in madi kun san madi wani ruwa mai abin nan mai yaddi mai kauri wanda ke fita lokacin shawa wankewa wanke shi kawai shin wanke shi ana nufin wanke zakarin duka ko ko inda yake fitowa kawai wato bukhari ya nuna da shi da boli ɗai حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة أنا أبي حسين أنا أبي عبد الرحمن أنا أبي قال كنت رجلا مباعا في أبي بن أبي طالب يبتنى ذنب ثم يوم مدين فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam alima kana su su don ya ta yi magana shawa in ta yi ce ma su liki ya sun ga ta wannan da ni ta فسأل في لسنة دمين يقاه روك أن يتيب فقال توضا وغسل ذكرك كي الولاء أما كوانك ذكرينك كن كوانك ذكرينك باكين يرندا يتبع koko duka shi ne filafat mali suna cewa abinda ar abinda ar sai da shakka ka wanke zakarin duka shi ne ihtiyadi ke ne eh shi ne bukari na gani a a wurin da ya taba kawai kun fahimta ko to wannan to a babin man ta sun maka ta sala wa baki a sarar tibi wanda ya yi nan ya turare sannan ya yanka wa baki a sarar tibi sauran turare ya bayyana ya yi saura wannan ya nuna kenan tuɗan yawa ba wajibi ba yanka tuɗan yawa ba za su turare ba كن gane حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو أوانا عن إبراهيم بن محمد بن المنتصر أنا أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها ما عبد ما تنبع عائشة أنبت متى قال ابن عمر wato abin da magana ibn نسيا na cewa أي ساتر عليبا ما yi أن turare ba ma uhu da an uhu da muhrimin da wato ba na san in waye gari mai harama wa'anda kuɗi ba amma kuma turare ƙanƙancin turare na isa gare ni wato haka in umar yake mutum yana da harama sannan kuma ga turare na fitowa gare shi fa qala aisha sai aisha tace ana tsayyantu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni na samu annabi turare sun ba a su sai sun ne gowa ga matansa sun ma zuwa mu gurin sanin waje gari harama wata kuma da yi wanka abin da turarin nan bai ɗebe ba kun gane ko to na adam qala na ba qala haddasa na hakam an ibrahim an al-aswad an aisha qala an anzuru ila wajhi kamar da ina dubin zuwa ga wajhi tin hakkan turare shi mabrakin nabi sallallahu alaihi wasallam ga abin nan inda ya rarraba gashin sa yahuwa muhrim suna muharama a shekarun an haramta mutum ya sa turare bayan harama amma in ya sanya shi bayan harama babu komi wannan ya nuna kenan kuma ba tilas na sai an yi murza har murza wanda ke fidda turare daga ruwan an yi murza har murza wanda ke fidda turare daga ruwan ka an gado to babin tafalilu sari babu tafalilu sari wato ga daki da wanka wato a lantsa shi da ruwa حتى إذا ظن أنه قد أرضيا بشرته da يكون يثبت يا يبدأ بمن ya wato har fata bi ta abin sajika a fada alamu bayan kamar yanzu da ruwa ko ta burza ta tabbata wato gudun abin nan zafin kai ya ya ya kuma ka ɗauki ka zuba kun gane kai حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عن ابيه عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة النبي هذا إنه يوم كان جنابة غسل يديه وانتهى من المسوى وتودع يديه للصلاة وعلى والله إلى على ليس بن صلى ثم اغتسل في يوم كان ثم يصلي بيده تعالى وسلم يقف وهو جالس ينتبه الناس ويقول يرجع فاتوا إن عيد ولمتي إذا ظن أن قد روى إن ذكرته إن يثبت واتيت إمام يا قوي الدفاع تجسم تجسم تجسم أصاب عليه الماء يجب عليه ثلاث مرات سوء a'a kamar ya don ruwa ya shiga bayan ka gama ai wannan bai hana ruwa ya shiga bayan ka gama sannan ka tsaye kanka in haka ko mutum ka za ta yi ثم غفل شعر الجفل ثم توانك بكم جسنك وقال كنت أغتسل أنا ورسول الله تكي ناظر إنا وانك هذا جيدا مزوع الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد مجالس منه جميعا جك من أخرنكتا بجميع من إيدا في إيدا kun gane babu man tawadda ahul janaba wanda ya alwala ga janaba ثم غسل سائر الجسد ثم وضوء سائر الجسد وتجلى فد على ولا أكل النساء ولم يرد غسل موارئ الوجود وفاك وانت يرد ولا على الولابة مرة أخرى وهذا كان يوم سيوم سنه كوائفة حدثنا عيسى بن عيسى قال أخبرنا الفضل ابن موسى قال أخبرنا الآمش عن سالم عن كريب ولم عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع للجنابة النبي أعظى اليوم ينفع اليوم على الله والله الجنابة فأطفع بيمينه يترك طاية بالدعوة فعلى شمال يبيع مهوي مرتين أو ثلاثة ثم دخل فرجه ثم ينتهى الفرج ثم ضرب يده بالعلو وجه الناس بالقفا وكيف أبين الدنجو فيما أو الفهدي مرتين أو ثلاثا ثم تمنى ثم كيف ذاكية في كيشاكا وقف الله وسعيون في السفير ذراعي بذراع وينسى ثم أصعد على رأسه يجب الماء يجب الياء تنكالفا ثم غسل جهه ثم ينسى كالفا ثم يقول ينسى إلى ومن أبن الله ثم تنهى فغسل رجليه ثم ينسى وينسى آه قالت فأعطيته بسرقة مجتهدة فتجعله فلم يريدها بيسوسة بقى بيع أسامي بيسوسة فجعل ينفرد يديه فيسوسة يوم السبت رياضة حميسة wani ya nuna kenan yankin tsalle bai da karanta da إذا ذكر في المسجد أن في جند يخرج كما هو ولا يتيمم mutum yi shiga cikin masallaci don sallah sai ya ba a cewa sai ta duka ta yi nuna don kasa eh, eh, ratsa masallaci babu alwallah babu farki eh, kun gano ya shiga cikin masallaci sai tun yana da janaba to kun ga ba ya fi yanka nan to ya kuma suna cikin masallaci da janaba za su ita hiya ba a cewa duka ka yi nuna ka halartar da yawo cikin masallaci sannan ka fita sai ya fita kawai kun gane ko to حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزفر عن ابي سلم عن ابي هريره قال اقيمت الصلاه ان قيد صلى وأبدلت السيفة أن دودي فد سوي فيها قيام متعب جسمها تقوي جاء قدر في صلى فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمد يفتي منا فلما قام فيه صلى الله عليه وسلم بيت أوي جوري صلت ذكر أنه جنب سيف ونادى جنبه فقال لنا مكانكم تبين عند كتي أو طويل ثم رجع فقط ويقوم جدا ينكا ثم خرج إليه ما يفكي جدا بلوني ورأسه يقتله الهادي كان فإن إيانا جدا فكبرها صلى الله عليه ويكبرها من تصلى تعرضتي ذات أبنى من يمن يعني نسينا دا يا قليلا in ya abin ya tana bai da wani abu ya yi kunyar mutane su ku dakata hmm, domin ta nauyin mutane nauyin Allah ya nauyin mutane to na biyu kuma ya nuna ikama yana yiwa har a dan nisa wanda ta yi wanka a komi ba don da ya fara da shi a sake ikama ba sai ko in kabar ta kawai hmm, ne zikiri wanda yake ba mai yawa kwarai da gwargwadon zuwa a yi wanka a komi <laughs> Hmm. tara ne tabahu al-a'la an ammar an al-zuhri ورواه الأوزاعي عن الزهري من عندكم؟ نعم باب نهل اليدين من من الغسل من الغسل عن الجنابة wato kakkaɗewar hannaye da gusuli min aljana ba wato idan mutum ya yi wanka wato ba laifin in bai da tawuni يا sa hannaye ya hannunsa ya share ruwa to haddana abdan qala akhbarana أبو حمزة قال سميت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة ميمونة تأتي وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا ما أضع مع النبي يوم وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا ما أضع مع النبي يوم ينقى فسترته بسبب نوره كده ونسها وصب على يديه يجب الرياء فهم غلف له ما ينكر ثم صب بيمينه على شماله غلف له فرجه وينكر فرجه فضرب بيده العل وشاهد فقط فقطعها فمسها وجوجي ثم غسلها ثم ينكر همه فما المرء والشمس عقوق ربع فيه الساقة وغسل وجهه وينكر هم الغبطة في ذراعيه ثم صب على راسه ثم يجب الياء خمسة ya fada lagos ya zuba da kansa kuma fa man hawa da fala kada mai yuri san to yanka kawun sa sana wanta ya sai dan sadan ya sai ki ya da su kuma ya fa na kana kallo dan su da juriya sadan ya kuma da karbe shi ba san kala ka yatta fi wa fiya yanfudu wa baiti yana amfani da hannayensa yana da ruwa a cikin nan babu babu lauzi in ba ka da da za ka dauke ka sa hannayensa ka ta ruwa kun gane sun eh. hmm. fara ne sun ma suka ce so kawai mata hudu ga ga sauran musulmi amma ga amadi an ce shi ɗai wannan hudu ɗin taran nan bayan da ba su zaɓe su zaɓe su ko kuma su rabu da su da sun ka zaɓe su don halatta ya ƙara ko kuma ya rage. Hmm. suna yin abin da mata annabi sallallahu alaihi wasallam na yake cin abin nan suna yin mata annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha Hafsa Ummu ya wa Zainab bint Jahash wa Ummu Habiba أم حبيبة وجيورية وميمونة وفودة وفتية هذا من فيني ترى بعد من السعباني جليسي ف... أبو يومي ونزل دون أن نباوت من أن يكون بعض مساعدة ومن أن يكون بعض مساعدة ومن أن يكون بعض مساعدة ومن أن يكون بعض مساعدة ومن أن يكون بعض مساعدة ومن أن يكون بعض مساعدة ومن أن يكون بعض مساعدة in ya gani fa'il din mai ƙarfi ne ta gane in ba da wata ai ba shi da sai da karba da ya nuna kenan ta saba ba shi in ba kullum da karba ai ba a sa an ba shi ta gane to ina ba mu nan ba da bi fi qira'atu la aymanu fil jismi ko wankan sai ma za ka yi ya ta fara murya kai na gefe na حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن ماسي عن الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبه عن عائشه قالت كنا اذا اصاب اهدانا جنابه من ذنب ان يا ذنب فجنب فاتح مطيم اخذت بيديها ثلاثا وتزوج فقام تبيبيريا بها عن انت سيئتي فوق راسها تبلغ خير ثم تأخذ بيدها على فتحها الأيمن فكان وتدق همنت بجوهن فيحقن داما وبيدها الأخرى فمن همنت بدا على فتحها الأيسر بيجا فبيجا جاشن تكما فهذا من مدارس من مهوي wato kenan duk abin da yake yana yi ya su rabu biyu na dama da na hagu sai an fara gabatar da na dama to bismillahir rahmanir rahim babu ma nagita sala uriyani wanda yi wanka tsirara kun hin da kun uriyana eh, eh, wahada hu yana shi dai kila salwatu ya ta shi cikin da cikin mutane ba cikin mutane kan ba ya halatta mutum ya yi wanka tare da wani eh, abin da sai hain masu suke mhm. ba ya da kyau ba ya da kyau irin ɗabi'a a rana ce wannan tufattara da wanda ya rufe jiki na ko da ana shi ɗaya wa tafattur allal mutum ko shi dai ne ya ruhu jiki ya fi ta mustahabbi ne wa qala ba'dhum ana abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu ahqqu an yastahya minhu min an-nas Allah shi yake cancanta a yakun daga mutane saboda haka ya ta ko ko kada sai da ana son tarihi ta ko hmm? Hmm? al'aurarki ta kada ta ban tsirara cikin ɗaki eh bayan ya wanke kaban ta abin nan eh, amma har ga in kayi wanka ba ka rufe ba ba a ta kayi laifi amma in yana yawa ka rufe ya fi mhm. كإيش موجودة حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت بني إسرائيل وقفت لنا قراتهم يعني بني إسرائيل سمع وانكا وعرا ينظر بعضهم إلى بعض ساسا سمع بيجي جوا ساسا كمرهم بين ما في جوا على شيء تقول وانكا باسجين كنيا wa kana Musa ya zaka sulwa hada wa da Musa in zai yanka sai shi shi dai fa qalu wallahi ma yamna Musa an yanka ay ya zaka sulwa ma'ana illa annahu adam wallahi ba abin da ya hana Musa shi yanka tare da mu sai dai dan ne ne ne yamu ya ta ga ya ta hana ya ta abin nan shi yanka tare da mu sai abin da suke cewa kenan فذهب مرة يغتسل سي في موسى يتهون ذاك فينا وانكا فوضع ثوبه على هدر سيسن يا أجل تهاني أكل وربيتي ففر الهدر بثوبه ثوبه يجد بتهانسا فخرج موسى في أثره موسى يفتى ينا بن ينا بن بيتي بيتي نغدي دا da tufansa ya ce da saudi ya hajar saudi ya hajar tuhana ya duki tuhana ya duki hatta nazarar bani isra'ila ila musa har bani isra'ila sun kai sun kai bibi zuwa gare shi wannan ya nuna lokacin da yake wanka bai sa sutura ba shi abin nan ba abin kun handa ku to fa qalu wallahi ma bi musa min ba'd wallahi ba wani laifi ga musa ashe ba ba da abin nan ya kada sai ya kama tunan shi haka suka bil hadar da garban ya shiga yana dukar abin nan ينا أبو صديق فقال أبو فريرة فأبو فريرة قال والله إنه لمدد من الخضر وأن والله لدد من جديد ستة أو سبعة يبدا كيف سوى ستة أو سبعة ضربا بالحجر وأن كود وهي كوكما أبن الله سيدتي وفعلا كل حال لا أقوم إذبا بولين كبير سبيل يهبط يهبط wannan ya nuna kenan أبي abu mai wani mu'jiza إبراهيم عليه السلام بيت إن بيتا da ya taka yayi gini وعن ابي فريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل أنا نوى في أيوب عليه السلام النبي يغتسل إريانا هنا وانتاج إرارة

wato abin yana jiha da tuhansa wana da ku rabbi sai ubangijin sai kira shi ya ayyu lam akun a gane suka ban zanna wadatar da kai ba amma tara ga abin da gani na faran ne kala bala ya iddatuka ya ta kawara ta da na'am ya ta na rutsa da ikonka walakin la jinan bi an barakatika amma babu ya bata ni ga al'umma gare ni da albarkarka ko mu tabbani ni ga kari ina so sun hanga sun rawahu ibrahim an musa mu ba an salwan an aba in ya fara an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam kana bayani ma ayyu da ga tafi da uriyana ya ta kenan shine babu wannan hadisi kuma shine an ka karkatar an ka mace su ga dai an ka ce yana wanka sai ya gani abin nan fara ta zinariya yadda ya kama sai ta kara gaba yadda ya kama shi ke har ya roga ga gidan makwabci ya gama yin mata shi na gyaran zaki shi ke nan da ya kai su sai kai na gama da kai rufe kai rufe jikinta sai ya ce aure ta hayo kokarin a kasar mutum kun ga wata wannan kisa ce ta yahud don ta karkatar da musulmi daga ɗan ƙarya ne wato in kace annabi na yin haka nake nan ina karin da Allah ya musu kuma in mutum ya dauka wannan gaskiya ne kike nan kafirta kun mun da kun kuma a ta eh, dukkan da an kayi yadda ake nunawar abin nan sura suna karantar da alƙali yadda yin ya yi kire ya gyara duk an wara kan abin nan babu bai ya masa sanci ake nufi don yana ya kai kure in kai kure ka gyara to an ce ga dalili an ɗauke shi daga ma magana shari'a an ce kun sa na abu mai gari na ta wani yana son an ce kun gane ku to in ga ayyubu ne da ba abin da hada da da ne to nan eh ya ta abin da mutum ne wanda Allah ya wada ta kwarai yadda yana yanka sai gafa abin nan mai launin irin na zinariya sai ce ya kama ta ka gane to amma nan bukari ya kawo don ya nuna yana yi a yanka tsirara ka gane to domin abin da eh, ba a ce akwai koyo da annabawa domin ba da su an kace ne koyo ba da annabi an kace ne koyo amma in kawo mana kissar sun yi wani abu da ce kai kada mu yi ba wato an ce mu koyi da su kenan nan kun gane ko kowanne eh hadisi ne babu tafakkur fil ghusl inda nas amma in ya dan cikin mutanen da suke rufe jiki حدثنا abdullahi الله maslama مسلمة عن مالك أن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا أن أبا مرة مولى أم هاني أبا مرة أبي من دعوة أم هاني أم هاني إرئي علي بن أبي طالب سي يا فإذا سجدا يا فإذا أبي طالب أخبره يا فإذا من أبا مرة يا باس الأباري أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول سمع سوى ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فتوما توجه بأن النبي شكرا بأنك في مكة fa wajatu huwa lafi ya ife tana wanka wa fadima ta taskiruhu sannan fadima tana rufe shi fa qala man hadi ya ce ce ta zo fa qultu ana ummu hani ni ce ummu hani don ka zo wata yar uwar ce ta abin an an ya an ta ce wata wannan ya nuna ko dai ya zama wanka yin magana da ita mm, ko kuma inda lura ta taho yana iya sa mutum kada ya saba da to domin a wannan lokaci ta taho tana neman kada a kashe mijinta ko kuma wani ya samu kaha da wata abin nan alim najib ali ya ce sai an sai na kashe shi ta taho tana ƙara wato na annabi yana masa magana ko da yake yana wanka don abin da kada ya kyale ta abin ya masa tsanani yana iya magana zai zo da shi amma nan rubewar jiki kada um, kun fahimta kun حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أبا سبيان عن الآمش عن سألين من أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جسمنا وسترت النبي من وان كان من الجنابة فغسل يديه وانتهى من فأهم عينته ثم صب بيمينه على شماله وضبع بدانه أتاه فغسل فرجه وما أصابه ya fara ce farji da abin da ya sami shi na kazanta kuma na sanar biyar da zai da sannan ya shafa da hannunsa akan bango awal da ta kwakwan kasa kuma ta yadda biyu a hudu salatu ya alwala irin alwalasa don sallah zai rigula don da kawafinsa sun na fara ala jisun yi masu na a da ruwa kan jikinsa na tana hafa da fiye karamar yau da yi sanfa yawon ta kawafinsa wannan abin da ke karantarwa nan kada ka yanka mutane na kallon ka kariya تابعه أبو ايوانا وابن سبايد في الست سنغانكم فبعض مقالة مخيط أرشان أخي بعد يوم جملت المرأة إذا سلمت المرأة إما تكون هلكي ينا يوم تكون هلكي كما يدنون بكيين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة أنا أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنا أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت يا أخي إنها إذا سلمى تبكي بما إن سلمى تبكي جاء أم سليم امرأة أبي طلحة وأم سليم ما أبي طلحة تابع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يسهل من الحق الله بي جن كنيا بغسيا وأتكنا الله بي أمرني بجن كنيا بغسيا كنت أتجدن تنبيا bai kamata mace ta wani namiji ba ta ce mace ta yi mahalkin ana jima'i da ita za ta yi wanka in da na yi amma kuma inda ta san da ya ba za ta yi don ka ta fara gabatar da cewa Allah ba ya umarni da haɗin abin nan da zai kunya wajen neman gaskiya to hal alal mar'atu min mithl akwai wanka akan mace idan ya hasala ma ta yi mahalki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء

قال حدثنا بكر انا ابي رافي انا ابي قريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه واتى النبي يعتمد ابي هريره لفعشا هوي المدينه وهو جنوب فمن في ابي قريرة انا بجنبه فهم هم هم بجست منه كيف sai mun nisanta daddare shi kada haɗa ko kaga fasalawar tafi wato abin nan kada haɗa kaga fasalawar tafi ثم جاء سمي فقال أين كنت يا أبا هريرة ما كنت هنا تعرض فيه ما قريب فيه قال كنت جنبا فقريت أن أجالسك وما ظن الجنب فليبعث ميت مرء بين تعرض فيه وأنا على غير طهارة دائمة بالتركيبة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجز فالجنب yan hukunci ne na ma'ana amma mumini bai zama na gasa wato ko da yake na da tsarki saboda haka wato sallah da yanka hana babu babu wanka kun hanta ko sai sai a gina tafi sai su kenan mhm. babu ko ya fare da yawan kife ce mai gana da yana yiwa ya fito ya tafiya zuwa kasuwa ya gauri ko da abin nan ya tafi nan ba cewa ake in kana da gana da ba za ka fita ba sai kayi wanka ya kala a ta'ul ya haka jini jirgi mai gana da yana yiwa ce kaho ya yi kallon alfara kuma yana yiwa a tsere abin nan farista ya hali kurafa yana yiwa ce aski kuma da gana ba ba in nan ya tawadda ko da bai alwala ba ba laifi. Hadan Abdul A'ala وابن همار قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنا أنس بن مالك حدثهما فأنس بن مالك أن ليس خادم أن نبي أبا سلابان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه النبي نجيه يا جماعة في ليلة من هذا رسول الله يله يوم إذن تسع أنا نونا جماعة ترى لو كل يوم كاد wannan ya nuna kenan yana yi wa mutum su su wani ayyuka da gana ba wata ba a dunnan ba don kun ga kenan kamin da da wasu daga wani ɗaki ya wani ɗaki sai ya tafiya mhm. da kawo da shi wanda akwai da shi قال حدثنا عبد الاعلى حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنبي يا ابي هريره انا في النبي هذا مدني cikin hanya ina da janaba wannan yana so ya kayan kada in fita har zuwa kafiya da janaba fa akhadha bi yadi kama hannuna na ma sai a yi ku tare da shi hatta qada har da ya zauna san salan jikina fa a taitar rahala nake yi gida hawa ta wurin kaya na ba ka tafi kin sun ji ta mun ko mu haka idan yana zaune fa kala aina kunta ya Abu Hurairah ina kake ina tare da kai fa qultu lahu sai nake masa wato in ce masa ai gane da gare ni shi yasa ni ba daidai ne in zauna tare da kai ba fa kala sai mai ce subhanallah wannan ka ta ajibi ya sa abin nan da yarki ake cewa subhanallah in abu baka mamaki ya abahir innal mu'mina la yanzil ya idan kan ya kun ya mai da hir ya to domin a ce idan namiji ya ce idan mace innal mu'mina la yanzil ya to mu'mini ba zama na jasa wato kana iya alwala sallah daya ba a yi da janaba amma kana iya mu'amala da mutane hmm? saura kadan babu kainuna fil junubi ko fil baiti wato zaman wato masu janaba cikin gida idza ta walla qabla an yatasil in mutum wato ya zaman wato mai janaba cikin gida idza ta walla in ya alwala qabla an yatasil gabani ki wanka yana yi kana da janaba ka zauna cikin gida da kai wanka ba amma kai alwala ka za ka gida ko bacci ko kai حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبة أن يحيى عن أبي سلمى قال سألت عائشة na tambaya Aisha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rukuda yana yiwa wato annabi ya zan yana bacci da zai jini suna da janaba qalat na'am ya yatawadda in eh, yana bacci amma sai ya alwala ya kwanta wannan alwala bacci bai bata ta abin nan jima'i dai ke bata ta babu namul jinubi ban sunna yin janaba wanda yake yana da janaba shi ya bacci حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر umara عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم wata umar na khattab ya tambayi annabi ay yarqudu a tayyib yana bacci wa huwa junubi yana da janaba ya halatta qala na'am idza tawadda ahadukum in dan ku yayi alwalla fal yarqudu wa huwa junubi shi bacci yana da janaba wata in janaba ta same ka da dare kai alwalla ya ta sannan da ka mutai bacci ka fas da sahiha mun kai wanka باب الجنب يتوضا ثم ينام وجنب هنا على والله ثم يبكي حدثنا يا هيا بن بكير قال حدثنا الليث أنا أبادي لكن فكم يا هلا تقبل الجنب كي بكي منكما كما كر كي بكي كي دعلي والله فحدثنا ابن آه، الليث أنا عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن اروى عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام annabi ya zama in ya niyya shi da shi wa junubin da sallar farjin sai wanke farjin sa wa tawadda shi alwala lissalat kamar alwala sallah حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر يا سنبي النبي أي نام أحدنا هو جنب فهم ينا يأتي بس ينا بجنب قال نعم إذا تغدى إني إني الوالله kun ga yake iza ya nuna akwai ƙarfi don iza ba ɗaya yake da in ba in nace in ƙon in tawar da wato yana yi yana yaga yi ba amma in za tawar da ya nuna kenan akwai tsanantawa to hadathana abdullahi ibn yusuf قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة umar ibn khattab ya abbata ga annabi cewa wato janaba tana samun cikin lai cikin dare kila sai sai wanka fa qala hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda wa gatil zakaraka kai alwalla ka wanke zakarin ka sunna nan sai bacci ibadun idan ta kalka tanani in ka ci abisin ka hadi eh, sai an yi wanka ko ko sai an hidda mani حدثنا معاذ بن سبالة قال حدثنا هشام حول السند وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين فئدها الأربع إذا متن يزون فكان ليسم تهدية فكيري فكان قهوه دهنائي ثم جهد حسن ويهل بإتاء وقال وجب الغسل وانكا وجب ومن يعني متنم إذا متن جماعي كودا بي بهد مني با وانكا وجب إن لم تكن بمن تابعه عمر بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى ثم موسى حدثنا عدان قال حدثنا قتادة أخبرنا حسب مثله وتيمم يعني كمان بعطي الماء من الماء إن لم تكن كما يبدو بعطى فحدثنا سابعة جوانا amma bukari dai ya kawo su duka saboda haka amma wanda an malik yana amfani da cewa ko ba yi ko ba mani mutum zai yanka wannan shi ne zama aslam da eh, gafal ma da min farjil mar'ati sannan kuma in ya zannu abin nan um, um, um, ruwan mace ya faɗa mutum sai ya wanke wato shi ma kazanta ne حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث أنه سيد قال يا هيا وأخبرني أبي سلمى أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان وافد عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته كشف باني لاباري دم مثل يا جماعي دم تشكي فلن يهني أما بين مني با زي ينكا قال عثمان يتوضأ في الولاة فلا يتوضأ الإسلام في الولاة صلى ويجف الذكر في أنت ذكر إنسان kare usman san wasu ma ke sanin ki ne shi da sallallahu alaihi wasallam yana nan da sai an yi wanka da an yi nan amma an wanke abin nan kazan ta an ka dole sai fa alfa an zalika ali ibn abi da bayan usman ya fada ni wannan magana sai kuma da ni nake ga ya ali ibn abi da da gurbin mil ayyam da ta hatun mai da billah ubayyin ka da dan dinnan malamai ne ne sahabbai radiyallahu anhum dukkan da wasu duka fa amaruhu bi dalika sun kamarce shi da iya haka nan in ya yi jima'i da hudda mani da ita wanke zaka in ta alwala qala ya haya wa khabarani abi salma anna urwa ibn zubair akhbarahu anna aba ayyub akhbarahu aba ayyub al-ansari ya ba shi labari annahu sami'a dalika min rasulillah ko dai ka ce kamar yadda bukhari ya dauka idza jalasa bayna shu'abiha al-arba'i wa wajhadaha ka qarwa da shi ya in yayi yayi halda ita in ka ya wajaba nan ka din nan wanke zakari ko ko wanke duka jiki eh, to wankan jana da shi ma gama da shakka eh, ka gane ko amma in ka da shi da wannan usman ما انت فرد بي لكي اسأل الله ايه اتوك يا مهم اتوك ايه ايه ايه ايه ما بقى انت شكت اهام ايه انا حديثي بسنا جنون مكان المال مهيد ايه انا بسنا تعالى علمي حدثنا مصدر حدثنا يا حياء عندي سعب إ قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله يا تفيت أنا سنتم بيا كوانا سياتم بيا يا من جان الله إذا جامع رجل المرأة إن نجي جبائي دمك فلم ينزل به دمني قال وبسل ما نصل المرأة المسي يوانك أبن بيتشاهين الشاب الجريس يا تفيت فكريسا ثم يتغدى سنه الولاء وسبي وسلم قال أبو عبد الله على مثل أحمد من سواه من أبنا وذلك الآخر كم لما فينا كارثين wa inna ma bayyana likhtilafin duk mun tawo da waɗannan don sabawa malamai da sabawa sahabbai wannan shi ne na ƙarshe saboda haka wata sai ka saba da yanka eh, da ke ke gada kawai eh a wannan abin nan ne ba daidai ba ko da wata ce abin nan kayar ba ne ni umi da gare ta ka kai wani ɗaki duk da kai kayan wanka ba ka gane to wankewa ne na ƙarshe ko ko wanka ne wankewa ne na ƙarshe in ji bukari to kai yau ba ka kai da kana da kuruciya sauran shekara ka tsaya abin nan sauran yana shekara 20 nan gaba kamin ya tsaye sauran limamin juma'a ne eh, dan dariƙa sannan juma'a ko ko in je ne sallar azhar na ita gaya muku wato na ita gaya muku cewa mai dariƙa ba da sallah domin ya kaddar an saukar da wani abu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kafirci ne sannan kuma wanda ya kaddar in mutum ya karanta wani abu yana daidai da ladar qur'ani wato ko da sau guda ne ko ba ma qur'ani ba ko juz'in qur'ani yake yana daidai da shi wato kafin shi ne kuma wanda yake ya samu lada wanda annabi ke samu ba ma ba in ba kafin shi ne Allah ya shiryar da mu gaba ɗaya ku shiryar da mutane ku bar faɗa da su ku nuna musu nauyin da a ciki idan mutum ya ya ya walakanta wani abu game da annabi istakhfa bin nabi hukuncin sa kisa ne ko da da jahilci ya faɗi wannan magana ko ya ce na tuba tilo sai an kashe shi da shari'a kuma ku karanta cikin babin muktasar abin nan babin ridda idan mutum ba sai lafiya sai azumi ya gagara gare shi to wannan rashin lafiya sai ya zama da zuciya wanda bai warke ba har kamar shekara uku zuwa biyar ya zai da azumin da suka wuce to sai ya taba da mudu mudu wata kowane azumi ya bada mudu in tun da bai warke ba shikenan amma in Allah ya warke daga baya na rama in bai warke ba shikenan kamar tsoho wanda bai iyawa in ya Allah sa warke ba maganin life insurance ko ya halatta mutum musulmi insurance ba ya halatta mutum ne life insurance ko da gwamnati ta ɗauka domin in ka abin idan mutum ya mutu ne don a ba 'ya'yansa kun ga ya taimake su ya yi sata ya bar ma 'ya'yansa in abin nan idan mutum ya mutu aikin gwamnati ne su dauki 'ya'yan kowa to idan ka yi sace don ka ba 'ya'ya wato za ka sa gwamnati ta bambanta kenan sannan kuma ɗayan biyu 'ya'yan da za ka bari ko ya zan na kwarai salihi ko ya zan mugu idan ya zan salihi Allah ya alkawarin ko ya tawalla salihi Allah ya alkawarin in ka bar ɗa na kwarai shi zai ɗauke shi ah, to ni amfani ka yi sace ka bari ga wanda Allah ya ce zai ɗauka in kun mugu ne kai ta takabbari ka taimake shi haram wala ta'awanu al ismi wal udwan ka bar mai karshen giya kana ta azumi da ake ka amma na mota da an yi wadanda yake tilas ne mutum an fasu ya tilas wannan ne ba komai ka kuma kai ta ta inda halan ne ka wannan bai abin nan irin ganin wata nan da ake da safe ni kuma na riga na dafa abinci sai na ce sai gobe in ci gaba da azumi ya so bayan sallah ma'aikata to azumi to wannan irgidi kenan da addini ba ya halatta ina hukuncin alwallan mutum idan kafansa ya shiga ruwa da ya san mai dauna ne sai shi wanke kawai amma alwallan shi na nan ah, ina fasara ah, ya kamata abu limami duniya ali menene <clears throat> ah, wannan menene wallo a halin yanzu ah, ya kamata a yi sallah asuba a halin lokaci karfe nawa ya kamata a yi sallah asuba yanzu alhijiri abin nan bayan biyar da kamar goma eh, eh, alhijiri hmm. biyar da biyar na ya fito hmm. ah, a mana fassara sami Allahu liman hamida da kuma Allahu hamida Allah ya ji wanda ya gode masa kuma Allahumma rabbana wa lakal ya Allah ya ubangijinmu godiya gare ka take wai wajen kallon wasanni kamar da sauransu ga musulmi to idan wanda yake aikin sai ya shafi kwallo kamar soja kun ga wato aikin yaki ne wannan babu komi sannan kuma idan bai shagaltar da mutum daga sallah kuma babu haɗuwar maza da mata wato gaya a ce abin da makarufi ne amma in ya zan an yi shi ne don abin nan don motsa jiki ya zan sanadi ga wa a ƙarfin jiki na na soja wannan ya halarta kamar musabaka ne tsere da waki ko tsere da abin nan ta kubba ko tsere da abin nan kafa kun ga wata abin nan yana da babu jira na cikin risala ko cikin mota mutasa domin in babu haka nan yanzu sun mutane ne bai karfi da lahasu dan soja na sarai wannan daban ko wani abu ko wani abu akwai yadda Allah yake a yi shi ko kai yadda Allah yake ko kai yadda ke dan yake ka gane a'a in ba a ta sami Allahu liman hamidahu an ƙara wawu sami Allahu liman hamida ka gane kuma ka gane eh? Eh? shi ne ka ƙara wawu ni ne na auri mata wanda ba wanda ba musulmi ba sai na mutunta da ita amma daga baya muka rabu da ita ta je ta auri wanda baya sallah daga baya ta ce wani za ta dawo ko ya halitta da ita to tun da dai bata ce ta kafirta ba wato zina ne ne ta yiwu domin wanda a musulmi in ya aure wanda ba musulmi ba zina ne babu wannan aure to laifi zai hana mutum ya aure ta inda ba da ta yi ba in ta ce ku ne ta wannan bai zan abin nan bai halatta ta ba in ta ce uku ne sai ta aure wani musulmi wanda ke iya halatta ta hmm. menene wala ya tanassalu da sufan mala'iku hmm? wala na tanasalu na wasa ba sun yaya ba mala'iku ba su haihuwa ba su aure ba maza ba mata ba to wanda ya ridda to sai da mutum ya ridda idan ya tuba za a yafe shi ko ni mutum ya yi inda ya tuba za a karɓi za a yafe shi sai in abin nan ya gama da hakkin annabi za a yafe shi ko da an yi hukunci da kisa yana nan musulmi ko da ya ridda in ya ridda wato game da hakkin annabi kamar ya yi hakkin annabi kaga ba a nan ya tuba in ya tuba to duk da aka ba a kashe shi amma yana nan musulmi da duke shi za a gada amma in bai tuba wani kasan kafirci na betul mal za ka duke shi ko wani annabi wato idan mutum ya haramta matarsa wato ya hada ta da tsohuwar shi to akwai wani gara wanda zai sa su sake wani aure ai ba bai sake ta ba <coughs> ta sai ya baya halatta gare shi dai ya kusance ta sai ya yi kafara da abin nan ci eh, da mutum sittin ah, ko kuma fatar da su ko kuma abin nan ah, azumin kwana sittin. Hmm. Eh. na hukuncin abin da kin sallah na cewa a ah, shahar ba ya da kyau domin wato inda ya san abin da yake yi har yana kai ga kafirci domin ashhadu ina shaida amma ya ce a ah, ashhadu ma nashi ko zan yi shaida ba abin bauta mu sai Allah wato kaga bai yi ba kenan ka gane ko haka nan in yace Allahu akbar shi ma ko da shin Allah ne shi girma kaga abu bai kyau ba sai dai Allahu akbar ko ba a ce Allahu akbar in mutum yake haka nan shi kuma yana kai ga kafirci domin ah, kabar ganga akbar ganguna kun gane ko Allahu akbar hmm. eh, eh, da jahilci ba a kahirta mutum eh, sai a gaya masa ga yadda yake hmm. to in ya sake da ganga shi kenan hmm. idan an gama karatu yana roƙon a masa addu'a don akwai wani abu da ya dame to Allah ya sauƙaƙe mu abin da addu'a a yi masa addu'a yaron nan in bai yi ba wato in ya kasa ya ce wallahi sai na yi abu kaza ya kasa yi ko ko ya wallahi ba zan yi ba sannan aka ci ya yi to wannan zai kafara kafara shi da mutum goma ko wani mudu daya ka gane ko ya yi musu tufa ko waye yi musu tufan da zai ishe shi sallah saboda haka in namiji ne zane guda ya isa amma in mace ne sai ya yi madauri da mayafi ka gane ko kuma in ba ya da kowane ya azumin kwana uku eh. amma sai in ba ya da sai in ya kasa waɗannan ko kuma ya yanta bawa eh? Zan sallah da karatun Ƙur'ani duk sai an koye su. Eh. in ya fi shi iyawa bai iya biya saka ga sallah sallah shi ta ba